sai wanda yake cewa malam shin ya halatta mata daga cikin gida su yi ma mamaci sallah kafin a fito da shi kuma suna iya bin jam'i wanda maza za su yi a waje za su iya masa sallah kafin a fito da shi ah, kuma za su iya bin jam'i inda suke su kadai ne za su yi musu za su iya bin sa jam'i kafin a fito da shi suna iya masa sallah a lokacin da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu aisha radiyallahu ta'ala da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce a kawo musu shi su yi masa sallah kafin a fita da shi ma maza su yi masa aka biyo da shi wajen na aisha radiyallahu ta'ala an da sauran matan annabi suka yi masa sallah sa'ad ibn abi waqqas kamar da aka sani yana da cikin mubashiri na biljanna ɗaya daga cikin mazajen da aka yi musu albishir da aljanna sun suna sun suna duniya yana cikin as-sabiqun al-awwalun wanda suka shiga musulunci a farko farko shine awwalu man rama fil islam shine farkon wanda ya fara harbi da sunan jihadi a musulunci yana da falala da yawa kuma yana daga cikin waɗanda allah ya ba su wadata na tunawa lokacin da ya rashin lafiya har ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da dukiyarsa gaba daya a matsayin a matsayin sadaka a matsayin wakafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya ce to zai ba da rabi annabi ya ce a'a ya ce zai ba da thuluthi ɗaya bisa uku annabi ya ce a thuluth wa thuluth kathir thuluthi thuluthi ma na da yawa a nan bai hana shi ba ta abin da mutum zai iya fitarwa daga dukiyarsa ba ana shi ya fitar da abin da yake ɗaya bisa uku ba kai ya wuce ɗaya bisa uku cewa thuluthu kathir amma da ya ga masa da yawa sai yake cewa ka bar 'ya'yanka da wadata ya fi ka bar su suna zuwa suna roƙon mutane to a lokacin yarsa guda ɗaya ce a lokacin da annabi yake masa wannan magana yarsa ɗaya ce tak to yana ganin in ya rasu ya ɗaya tak wannan dukiya ta mata yawa to gara ya bayar ma fi sabila ita kuma a lokacin mace a karkashin inuwar musulunci tana da gata watakila ma za ta yi aure tana karkashin mijinta ba ba ta da miji tana da yan uwan mahaifinta yan uwan mahaifiyarta duk za su kula da ita sai yake ganin dukiyar gara ya bayar da ita ga mabukata annabi ya ce masa a'a sai annabi ya yi masa wata magana da take nuna cewa ba yanzu ne ajalinsa ba sai ya ce ka bar magadanka da abin da za su riƙe kansu ya fi kamar su suna roƙon mutane kaga a nan mutumin da yake da yaya ana maganar magada kaga alama ce ta cewa zai ƙara tsawon rai da har zai yaya kuma haka ne ta faru wannan rashin lafiyar ya tashi kuma allah ya ba shi tsawon rai ya rayu kuma ya hayayyafa har ya samu magada ɗin da annabi yake cewa ka bar wa ka abin da za su kula da kansu to a shahid kuma ya zanto bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi kusan yake aikawa abin nan matan annabi sallallahu alaihi abin da su ci na shekara haka in ya yi noma ko ya kasuwanci duk bukatar su ta shekara guda yakan aika wa kowace daga cikin mata annabi sallallahu alaihi baya ga wanda suke samu daga daga gwamnati ko daga daula ta musulunci a wannan lokacin to shi ma yana aika musu to kaga yana da wani matsayi a gurinsu shi yasa sai Aisha ce a fara biyowa da shi ta wajensu shigo musu da shi su yi masa sallah haka babu laifi dan an yi wannan kuma babu laifi idan ya zanto masallaci gurin filin sallah din akwai gurin da mata za su tsaya ba su yi sallah muna gani ai wanda duk yake zuwa hajji da umara yana ga haramai ne ana yin sallah ga mamaci mamata ai ba ka taba ji an ce maza kawai su tashi babban da mata kowa zai iya masa sallah